a jawabin shugaban najeriya janar muhammadu buhari ga taron ya jaddada goyon bayan gwamnati wajen yakar 'yan ta'adda babban hafsan hafsoshin sojin najeriya janar oloni shakin shine ya wakilci shugaban najeriya a wajen bikin Commander-in-Chief President Muhammad Buhari. I know from experience that today's ceremony will evoke nostalgic memories, especially in the retired officers. I would like to assure you that the country will need your contributions now more than at any other time, particularly in our fight against insurgency terrorism. General Olani Shekin ya ce shi ne yake wakiltar shugaban Najeriya kuma babban kwamandan sojojin Najeriya yana Muhammadu Buhari. Ina da masaniya cewa bikin na wannan rana yana da tasiri musamman ga zukatan sojoji da suka yi ritaya. sabi da haka ina mai tabbatar muku cewa a yanzu kasa tana buƙatar gudunmawar musamman wajen yaƙi da masu tada kayan baya da kuma 'yan ta'adda a ganawa da manema labarai daga bisani shugaban sojojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya bayyana irin nasarorin da sojin sama ta samu a shekaru hamsin da biyu da kafuwa. An samu nasarori kwarai da yawa da gaske saboda an ka tuna lokacin da aka yi yakin basasa a sa'ilin an yi establishing abin air force bai fi shekara hudu ba suka fara wannan yaki din kuma air force ta mata yi ta ba da nata gudummawa sosai wajen tabbatar da cewa a kawo wannan yaki banda haka za ka tuna kuma duk abin da Nigeria Air Force ta je Liberia ta je Sierra Leone kayan aiki na yanzu ya fi na shekarun baya sau da yawan gaske lokacin da aka yakin basasa bom tura shi ake daga kabin na jirgi a tura a mirgina ake da to amma yau mun samu halin da muna da jirage da kana cikin cockpit ɗinka za ka danna bom ya sauka da kanshi ba tare da wani ya yana taba ba so akwai ci gaba wani hali ake ciki maganar zambiza zambiza insha Allah saura lokaci kaɗan ne to ya batun yan makarantar cibok me ake ciki eh to abin da dai zan ce ma shine duk wani abin da ya kamata mu yi har yanzu muna yi saboda mu tabbatar da cewa ba ma yaran cibo kawai ba duk wani dan najeriya da aka kama shi an abinan mun samu mun kubutar da shi jointly tare da sojojin kasa kuma na tabbatar kana sane da cewa mutane dubbai wanda sojojin kasa suka kwato a hannun mutanen boko haram saboda haka waɗannan yara da sauran jama'a 'yan najeriya gaba ɗaya da aka kama air suna nan muna muna flying dare da rana mu gane ko za mu gano inda suke amma kuma dole ne mutane su yi la'akari cewa wannan area na north east kana maganan kwaya kilomita 157 square kilomita so da haka babban waje ne muna nan muna nema kulliyomin ba mu fasa ba kuma har gobe muna kai me matsalolin ku a halin yanzu matsaloli wajen da muke yaki babban waje ne waje ne mai yawan gaske dubu ɗari da hamsin square kilometer ba karamin waje bane saboda haka wannan babban matsala ne amma duk da haka duk da wannan matsalan ka gane cewa lalle in ka kwatanta da halin da ake ciki da da halin da ake ciki yanzu za ga akwai bambanci kuma Commodore Tijjani Baba mai ritaya ya yi bayanin haɗewar tsofi da kuma waɗanda suke aiki wajen tinkarar 'yan ta'adda. sunana air komodo ahmed tijjani baba gamawa mai ritaya a wannan abu mahimmancinsa shine wayanda suka bar aiki da wanda suke ciki sun zauna an yi muhawara an tattauna domin a samu ci gaba a ƙasar najeriya da kuma wayannan makasudu da muke da su da problem da muke da su na tsaro wanda yake za a samu ci gaba za a samu bakin zaren ga dukkan abubuwan da muke yi insha Allah. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.